ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya ce idza sami'tum bihi fi ardi annabi ya ce idan kun ji annoba ta barke a wani waje a wata ƙasa a wani gari fala ta da mu alaihi wa fi riwaya fala ta da kuluwa annabi ce kar wani ya je ya shiga garin idza sami'tum bihi bi ardin annabi yace in kun ji annoba ta barke a wani waje fala ta dukuluha annabi yace kar ku je ku shiga garin ko ku shiga wajen da annobar take wa idza waqa'a bi ardun bi ardin antum fiha idan kuma ta afku ta faru a garin da kuke ko inda kuke fala takruju firaran minha annabi yace kar ku fita don gudunta annabi yace ita annoba ubangiji na turo ta ne saboda ya azabtar da wanda yake so da ita sai ta zama rahama da jin kai kuma ga mu'minai annabi ya ce wadda ya zauna a inda yake bai gudu ba annabi ya ce za a rubuta mai ladan shahada amma in a wani waje ne ba inda kuke ba annabi ce kar ku shiga jama'a wannan dokar wata ƙasa ce ko dokar musulunci ne dokar musulunci ne dokar musulunci ne idza sami'tum annabi ya ce in kun ji labari bihi game da al'amarin anoba fi ardin a wata ƙasa falata da kuluha annabi ce kar ku shiga kar ku ce idan ku kuma a wajen ku abin ya faru annabi ya ce kar ku fita jiya-jiya nan nijar ma sun da kasansu sun yi daidai ko ba su yi ba sun yi daidai jama'a muna fahimta allahu akbar fahimidallaha umar sayyidina umar na jin wannan hadisi sai godiya ma Allah dama shi yana daga cikin baiwar da Allah ya mishi in yi hukunci ubangiji kan wafa kan hukunci sai ce na gode ma Allah sun man sarrafa sai suka ɗauki tawagarsu suka koma su kuma su abu ubaida shi ma da tawagarsa suka koma shi Allah annoban nan ta dinga ɗiban rayuka ta dinga ɗiban rayuka wata rana abu musa ash'ari shi ko anguwa mutum zai je ya same shi na karanta alkur'ani to insha Allah ba ka je anguwa ba saboda yadda aka mishi baiwar rera alkur'ani annabi ya ce mishi Allah ya baka wata jita daga cikin jitotin gidan annabi dauda an baka rera abubuwa irin na gidan annabi dauda wata rana sun gama magana da abu ubaida ya koma gida sai samu matarsa ta kamu da ciwo ya dawo ya gaya ma abu ubaida ba a jima ba sai ya samu labari abu ubaida ma ya kamu abu musa al'ashari annoban nan kusan haka ta dinga tafiya da 'ya'yansa matarsa randa abu ubaida jinya ya ci ƙarfinsa sai ya naɗa mu'azubin jabal ya zama ne shugaba jagora na wannan runduna da yake jagoranta bayan ya rasu aka aika masa sayyidina umar sayyidina umar turan da ya koma yake kuka wata leta da abu ubaida ya aika mishi ya fashe da kuka aka ce ya rasu ne ya ce ah, amma ya san guguwar zai yi wahala ta bashi mu'az shi ma ya hau shi ma ta tafi da shi amr ibn shi ya zama shugaba na uku Su lokacin da ya zama shugaba dama an fara shawarar tun abu ubaida yana raye cewa to mutane su tafi su je su hau kan duwatsu amr ibn as na hawa sai ce a haukan duwatsu dama ai an hana fita daga gari ne cikin ikon Allah hawa waɗannan duwatsu da suka yi da shawarwarin da aka ba su shikenan kuma abin sai ya taƙaita kuma har abin ya so ya tafi duk wannan yana nuna cewa musulunci dama yana da ajiyayyen kundi musulunci na da ajiyayyen kundi to haka zaka ji mutanen mu. wani abu ne ke faruwa a can su kuma a nan suna faɗin miyagun maganganu ai an rufe masallatai ma ai an yi kaza an yi kaza to an rufe masallaci shi fa masallaci ga hadisin a cikin bukari wata ran abdullahi dan umar ne ya kira sallah an yi ruwa mai yawa ya kira sallah sai ce ala sallu rihal kowa yi sallah a gida ya ga mutane sun yi bambara bai ya ce musu haka annabi yake sa ladanin mu suke idan ruwa ya yi tsanani ko iska ko wani sanyi mai tsanani inda za a ce hayya ala sala sai a ce ala sallufin rihal ladan sai ya ce kowa ya salla a gidansa ruwan sama ma da iyakaci ya dake ka aka baka dama ka yi sallah a gida balle wata fitina duk wannan abu da kake ji an sa kafiyu a cikin gari an ce daga karfe biyar sai karfe shida na safe kaga ai da ku yi magariba isha asuba a gida musulunci ya karba saboda gudun fitina da kuma salwantar rayuka jama'a muna fahimta musulunci ya karba musulunci haka ya zo duk abin da zai taso sai ya dinga zuwa da solution kan abubuwa doktor dusu wannan taimama fa ake mafita ne faman kana minkum maridan au ala safarin fa'idatun bin ayyamin ukar in mutum bayi da lafiya ya sha ruwa ya biya azumin du mafita ne illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innin bil iman kafir cewa mutum yi amma tilasta shi ne musulunci ya bada mafita idan ya shiga cikin larura duka to ka koma bayan an yi fatawa ko kuma hukuma ta fitar da abin da ta fitar ka koma gefe kana zage-zage jama'a mun fahimta? ku ba da kunnen ko shawarar da suka ɗora ku a kai ba su da wata maslaha don sun ce ku bi Allah in kun bi Allah ku ne za ku riba cibin Allahnku in kun bi musulunci ku za ku riba cibin musulunci duk abin da zai taso a musulunci akwai ajiyayyen abin da shi ne musulunci ya shirya mishi kuma har alkiyama ta tsaya ba za a rasa malamai bayin Allah da za su iya kallon matsala su fi da fatawa a kanta ba. In kuwa muna fahimta? Saboda ka idan a hukumance makarantu ne aka ce an rufe shi kenan kowa ya kame. Allah ya sauwake idan aka ce kasuwanni ne a san wata idan wani al'amari ne da ya shafi al'umma ko da irin waɗannan tarurrukanmu ne shi kenan sai mu tsaya har lokacin da ubangiji zai kawo sau muna kuma roƙon allah ya ba mu kariya allah ya ba mu kariya da dukkan musulmai da kasashen musulmai jama'a muna fahimta to musulmai mu muna da tsari muna da tsari muna da addini muna da malamai bayan Allah duk abin da zai taso da su kalle shi su kuma gaya mana yaya dami mu ji tsoron Allah mu sani waɗannan fitintinu waɗannan fitintinu komawa zuwa ga Allah shi shine maganinsu saboda ka idan hukumomi suka ba da shawara abin da ya shafi ɗeniya abin da ya shafi mu'amala tare ko wani abu da ake ganin zai iya zama fitina a tsakanin mutane to ku saurara ku ji abin da malamin ku da su gaya muku hukuma Allah ya ɗora mata nauyin tsare rayukan al'umma da kuma tsayuwa ganin maslahar maslaha ta tabbata ga al'umma da kuma kore kowace irin mafsada a tsakanin al'umma mu ci gaba da roƙon Allah mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya yi wannan matsalar a kan dukkan al'umma mu kaskantar da kai mu koma zuwa ga Allah mu riki tuba da istighfari abu na gaba da jita-jita da jita-jita babu kyau ya yaɗa abubuwan da zai dinga firgita mutane ko ya dinga daga hankalin mutane Ka ga mutane har kwakule-kwakulen abin suke idan matsala ce ai akwai waɗanda su ne nauyi a kansu su sanar da al'umma kai me naka wannan ya shiga facebook ya je ya rubuta abin da ya ga dama wancan ya rubuta abin da ya ga dama a yi ta yada waɗansu abubuwa da ba daidai ba annabi ce kafa bilmar mar'i ifman an haddisa bi kulli ma sami'a akwai abin da ko ka gani ka gani amma bai kamata a ji a bakinka ko kai ka gani ba a bakin kai kamata a ji ba abu na ƙarshe ne mu dogara ga Allah kowa ubangiji ya rubuta mishi ajalinsa ba ka da wata dabara da za ka iya kauce ma ajalinka kowa Allah ya rubuta mishi ajalinsa mutuwa wajibi ne akan dukkan dan adam ba wadda zai iya kaucewa mutuwa kuma zaka mutu ne akan sababin abinda ubangiji ya kaddara shine sababin ka babu tsuni babu dabara kai riko da sabubba na kauce mafadawa cikin wata musifa addini ka kuma yi imani cewa duk abin da ubangiji ya rubuta a kanka ba za ka iya kauce mishi saboda ka mumini yana cike da yaƙini a zuciyarsa yana cike da natsuwa a zuciyarsa da gamsuwa da hukuncin da Allah ya mishi da gamsuwa da hukuncin da Allah ya mishi yana cike da yaƙini da gaskata Allah ya san duk abin da Allah ya hukunta a kan shi ba zai iya tashi ba ba wadda ya isa ya ɗaga ma a saba min musibatin illa bi idnillah ma a saba min musibatin fil ardi lafi an fusikun illa fi kitabin min qabli an labara matsafa da Allah ya zo yake magana akan sharrinsu sai cewa ce wa ma yudarruna bihi min ahadin illa bi iznillah Allah ce duk sharrin matsafa ba za su cutar da kowa ba sai da izinin so idan cutar ma shirya ta aka yi shirya ta aka yi ba za ta cutar da kowa ba sai da izinin mu koma zuwa ga Allah mu yi riko da sabubba na kare kanmu wadda bai saba ma shari'a ba mu kuma dogara ga Allah inda abun ya abku kar mu shiga wajen idan ya abku a inda muke Allah ya tsare mu kar mu fita daga wajen inji annabin rahama hmm. mu saurari malamanmu me ta su ce a kai, abinda suka haska mana mu tsaya akan hasken mu saurari hukuma tsarin da suka bayar mu yi haƙuri da tsari jama'a muna fahimta Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifa waɗanda ta shafe su ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sukofinka mafiya ɗaukaka Allah ka ɗaga musu mu da bata iso mu ba ubangiji ka tsare mu ka kare mu ci gaba da addu'a da komawa zuwa waga muna roƙon Allah ya amintar da ya amintar da dukkan musulmin da yake bayan ƙasa ya amintar da duk ƙasashen musulmin da suke bayan ƙasa muna roƙon Allah ya tabbatar mana da alkhairin duniya da layar jama'a sai mu kwana nan sai wani sati insha Allah sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk